الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناتهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba ashirin ga watan zulhijja bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan agusta shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dula wanda ke namba talatin da tara a galajimar road anguwar rimi gra e kaduna a kasanmu ta nigeria muna karanta wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya imamun nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatin wasi'a inda muka kwana babin farko a cikin wannan littafi kuma akan hadisin farko shine hadisin sayyidina Umar bin Khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa wanda shine ginshiki addinin musulunci wannan majalisi shine majalisi ta tara a karatun wannan littafi mai tarin albarka idan an uwa ba su manta ba mun karanto matanin wannan hadisi hadisin farko wanda imamun nawawi ya kawo mana a cikin wannan littafi mai tarin albuka littafi ne wanda ya kunshi tarbiyya duk mutumin da ya karanta wannan littafi daga farkonsa har zuwa ƙarshe bai canza masa ɗabi'u ba bai gyara mu'amalarsa da mutane ba kuma bai san yadda zai zauna da jama'a sawa'un makwabtansa ne ko 'yan uwansa na jini ko abokansa da yake mu'amala da su ko kuma iyalansa da suke tattare da shi har ya ga aka gama karanta wannan littafin bai mai tasiri ba to ba na tsammani akwai wani littafi kuma da zai karanta na tarbiyya da ya kunshi irin saƙon da imamun nawawi ya tattara a cikin wannan littafi mai tarin albarka shi sa duk gida wajibi ne a ce sun mallaki wannan littafi suna karantawa saboda duk wani abu na mu'amala Allah ya saka masa da alkhairi ya tattaro su a cikin wannan littafi don tarbiyyantar da al'umma daga kama da mu'amalar da aboki zai yi da abokinsa kai har amfanin ziyartar mutanen alkhairi sai da imamun nawawi ya tattaro maka wato rayuwa ce ka tokar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tattaro maka ya sa maka shi a cikin wannan littafi amma ginshiki ne na farko a rayuwar dukkan ɗan adam musulmi shine yi don Allah duk abinda mutum musulmi zai aikata in kai ba don Allah ya yi ba ya yi asara kuma ya taɓi to shi sa duk malaman musulunci idan sun zo shimfiɗa a fagen ilimin hadisi suna fara sharan fage ne da wannan hadisi saboda mahimmancin da yake da shi a rayuwar musulmi in ba mu manta ba makon da ya gabata mun tattauna ne akan tarjama ta sayyidina Umar waye sayyidina Umar irin amfanin da sayyidina Umar ya kawo wa duniya ba wai na addinin musulunci kaɗai ba duniya ka tokab babu ƙasa a duniya face tana aiki da tsarin da musulunci ya zo da shi da kuma sai na umar ya shimfiɗa wa al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen aiwatarwa wanda suke koyi da shi wanda a ƙarshe mun ji yadda aka kashe shi kuma sai na umar ɗan aljanna ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ruwayan Imam Tirmidhi yace annabiyyu fil janna wa Abu filjanna wa Umar filjanna wa usman filjanna muhalli shahid wa Umar filjanna janna Allah sallallahu alaihi wa sallam yace annabi na cikin aljanna sallallahu alaihi wa sallam yace sayyidina abubakar shi ma dan aljanna ne sa'annan sayyidina Umar shi ma yana aljanna kaga wannan yana nuna maka darajar wa kenan sayyidina Umar sannan hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim har ila yau hadisin Abu Musa al-Ash'ari yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin gona daga cikin gonakin ɗaya daga cikin sahabbai mutanen Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gona akwai rijiya sai manzon Allah ya zauna a bakin rijiyar sai ya dauko kafafuwansa guda biyu fa adla rijlaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoma kafafuwansa guda biyu a cikin wannan rijiya ga a ɗabi'ance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai ya sa kafafuwansa guda biyu a cikin rijiyar haka ya zauna a bakin rijiyar yana zaune Abu Musa al-Ash'ari yace sai na tsaya a bakin kofar wannan gonar sai na ce to zan yi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina wannan hali can sai ga sayyidina Bakar ya zo ya kwankwasa yayi sallama sai na ce man waye sai ce abubakar sai da na abubakar ne ke sallama in shigo sai ce a'a sai na nemo maka izini a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulallah ga sayidina abubakar yana neman izini sai ce yi mai izini izan lahu biddukhul wa bashirhu bil kamar izini ya shigo kuma kamai bushara shi ɗan aljanna ne Allahu akbar yace ina zuwa na kallin sayyidina abubakar nace manzo Allah ya maka izinin shigowa kuma ya ce in maka Bushara kai ɗan aljanna ne abu musa al'ashari ya ce da sayyidina abubakar ya zo sai ya zauna kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kugu da kugu sai ya ɗauki ƙafafuwansa ya tsoma a cikin rijiyar yandawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoma kafarsa abu musa ya ce da na tsaya a bakin ƙofa na ce dubbe mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi zai zo nan inda yanzu ana bisharar menene aljanna ce jim kaɗan sai ga sayyidina Umar sayyidina Umar na zuwa sai ya yi sallama Ya ce na amsa sallaman wane ne sai ce ni ne umar ki shigo sai ce a'a sai na nemo maka izini a wurin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace na zo na samu manzan Allah ga manzan Allah ga sayyidina Abubakar sai na ce ga sayyidina Umar ya zo yana bakin kofa yana neman izini sai ce idzan lahu dukhul wa bashirhu bil janna kamai izini ya shigo kuma kamai bishara da shi dan aljanna kaga yanzu ya nuna maka sayyidina Umar dan ina ne dan aljanna yace jim sai na ce to je mutumin sai sayyidina Umar ya dauki kafansa ya zauna kusa da sayyidina Abubakar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sayyidina Abubakar shi ma sai ya sa kafansa a ciki yace sai na ce to duk mutumin da Allah ke nufin shi alkhairi anan zai halicci nan wurin ana bisharar menene aljanna ne ya ce jim kaɗan sai ga sai dina usman yana zuwa sai yi sallama sai na ce waye sai ce ni ne usman in shigo ya ce a'a a ya sai na nuna maka izini a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya ma'aikin Allah ga sai dina usman ya zo yana bakin kofa yana neman izini sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce izallahu lahu bidukhul kamar izinin shigowa wa bashirhu bil janna kamai bishara cewa shi an aljanna ne ma'a balwatin tusibuhu wa fi riwayatin ma'a musibatin tusibu kamai bishara da shi dan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same shi shine kashi shin da aka yi yace ina zuwa sai na cewa sayyidina Uthman manzo Allah ya ce in maka izinin shigowa tare da wata kuma in maka bishara kai ɗan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same ka ya ce da sayyidina Uthman ya zo Allah ya ƙara yadda a gare sa da ya zo babu wurin da zai iya zama a bakin rijiyar sai ya tsaya a gefe manzan Allah na zaune sayyidina Abubakar na zaune sayyidina Umar na zaune rawun hadisin daga cikin tabi'ai shine Sa'idul Maqburi tabi'i ne ɗalibi ne kuma ga shi abu musa al'ashari da kuma abu huraira saboda haka sa'idul makaburi sai ya ce fa'awaltu zalika bi qabrihim sai na fassara wannan zaman da suka yi a bakin rijiya da kabarinsu in ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa sai abubakar sai sai umar sai da na usman ya tsaya a gefe kaga shi a ina ka binne shi baki'a kaga gefen kenan gefen su kaga ai tazaran ba nisa yace sai na fassara wannan zaman da kabarin su kaga wannan yana nuna maka daraja da matsayi nawa kenan sayyidina Umar shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa yace ban taɓa ganin yace an bujiro min da al'ummata suna kanye da tufafi hadisin bukhari da muslim minha ma bulugu a sudus akwai wanda ya kai ɗaya bisa shida ɗaya rabi ɗaya kaza wa urida alayya umar wa alayhi jirru. Ya ce sai aka bujuro min da sayyidina umar yana sanye da tufafi har ƙasa yake sharewa wani zai iya cewa in yana sharan ƙasa kenan ai manzo Allah ya hana akan me tufafi ya wuce irin sahu me fasaran wannan a mafarki manzo Allah ya ga wannan sai sahabbai suka ce amma hu ya rasulullah me ka fassara wannan mafarkin da kai akan sayyidina Umar sai ce addini wato addinin sa ya shamile ko ina shine ne ya rufe ko ina ya toshe duk wani kofa radiyallahu ta'ala anhu saboda haka a taba samun sahabbai sun yi kuka bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kukan da suka yi lokacin da sayyidina Umar ya rasu wato manzo Allah kai suka yi wa wannan kuka sa'an nan bayan rasuwan sayyidina Umar sun yi kuka irin kwatankwacin irin kukan da suka yi a rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alkhairai masu dimbin yawa wanda aka samu ta dalilin sayyidina Umar dan Khattab saboda haka duk lokacin da ka ji an ce Umar dan Khattab to ji kaɗan daga cikin ayyukan da na Umar ya Allah ya ƙara yadda a gare sa to wannan hadisi malam yake ce mana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana cewa innamal a'malu binniyati inna ma li kulli mri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi hijratuhu ila Allahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilayhi sababu wurud alhadith wanda mun fade shi a baya shine ummu qais binti nihsan yar uwar uktasha binti nihsan wannan sahabi wanda aka mai bishara ɗaya daga cikin mutane a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda zai shiga aljanna mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba. Wannan sahabi ya yi wuf ya ce, Ya Rasulallah, Allah, an ya ja'alani minu. Roƙon man Allah ya sa na a cikinsu, sai manzan Allah ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah kuma ya amsa nan take sai ce anta min kai kana daga cikin wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ranar tashin kiyama yana fitowa aka zo kawai shu za ce wuce kawai a maganan magani ka riko a wuce kawai za ce mai sai wani sahabi ya tashi sai ya ce ya rasulallah ud'u Allah li an yaj'alani minhum ni ma ka roƙa min Allah ya sa ni ɗaya daga cikinsu. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sai ya ce sabbi sabakaka biha ukasha ukasha bin mihsan ya riga ka kaga bai ce baka ciki ba ko ya riga ka shi ma yana so a bai addu'a to hikimar da ke ciki shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara yayi haka Kowa a nan zai ce me shi ma a mai addu'a to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani ya riga ka amma sai manzon Allah ya ambaci siffofin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba kuma lazina la yarqun ba sa shan magani ba su da lafiya <laughs> na farko kenan <laughs> shine na farko wala yas <laughs> wala yasarquna kuma ba sa nema a kawo musu maganin wala ya tafayyarun da sa canfi wa ala rabbihim yatawakkalun an an tawakkali suke da shi ga Allah Allah ya kawo ciwon ba Allah ne kadai zai yi me saboda sun yi haka sun yi tawakkali to kagan kana so ka zama ɗaya daga cikin su sai sai ka duba wa'annan sufofin ko sai ka siffanta da shi shikenan ka gama za a ba makara ba sai ka buɗe wannan kofar shine ka yi ƙoƙari ka siffanci da wa'annan siffofin ina fata an gane wannan sahabi fa ukasha bin mihsan shine fa sahabin da lokacin da manzo Allah bai da lafiya rashin lafiyar da bai tashi akai ba ya hau kan minbari sai ce duk wanda ya san na cuce shi a cikin ku ya faɗi biya shi cutan da na yi masa wanda ya san na ke shi ko na mai ba daidai ba ya faɗi ba shi dama ya rama wannan sahabi uktashin bin ihsan sai daga duk bai suna kan na ƙasa suna kuka saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin sama gangan. yana faɗin haka sai uktashi filin ihsan ya tashi ya ce ya ma'aikin Allah ni ne ta da ke ni kuma ni zan rama Su manzo Allah ce matso yana matsowa tashi bin mihsan Ali bin Abi Talib yace alayya al-qisas rama a jikina manzo Allah ce a ah, ba kai kada kishi ba Abbas ibn Abd al ce alayyar alayya al rama a jikina ya ma'aikin Allah manzo Allah ce a ba kai kai ba ni ne ku kyale shi ya nemi ramuwar ko a kaina shi kenan faɗin haka sai sa bai dukansu hankalinsa ya tashi mai ukashe zai yi sai ce me faru sai ce ranar da ke gyara sahun mayaka a yakin dadar akwai wani sanda a hannunka ka da ce ni a ciki da wannan sandan kuma na ji zafin wannan dukan kenan sai manzo Allah ce a dauko sandan sai aka dauko sandan abai duk hankalin sai koma kanwa kasha zai da kiwaye zai da kiman manzo Allah ne kasha bin ihsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan sanda sai ce ai ya ma'aikin Allah lokacin da ka dake ni ba riga a jikina ban sa riga ba gyamto kawai nake daure da shi a ciki mun duk kenan ne manzo Allah yayi ne shi ma me ya cire sai manzo Allah ya cire sai manzo Allah ya cire zanin da ke jikinsa wato ya rama kenan ko sai ya rike sandan ah sabai suna kallon ufashe me me kasha zai taba manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana dagawa kawai sai ya jefar da kuka kawai sai rungume manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka sai manzan Allah ce me yasa kai haka sai ce bayanan da kake yi ne sai na ga in zama ƙarshen mutumin da jikinsa zai taɓa jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa na ce ka haka kaga yanzu hata jikina ta haɗu da me fatar jikinka Allah ya ƙara cutar masa fatar jikinsa wuta ba za ta ƙona shi ba a duba darajar to ƴar uwarsa ummu qais binti mihsan ana daga cikin waɗanda suka yi hijira daga cikin sahabbai matan sahabbai ta dawo daga makka zuwa madina kuma Allah ya mata tsawon rayuwa a cikin sahabbai mata babu wanda ita ce kusan sahabiyar karshe cikin mata da ta rasu duk sun mutu sun mutu ita ce ta taɓa kawo ɗanta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yaron ya tula fitsari a jikin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce yaro karami idan yayi fitsari ana yayyafa ruwa ne akan fitsarin in kuma yarinya ce ya mace sai ana wanke jikin yaro ne a yayyafa ruwa amma inda yarinya ce za a wanke inda tsarin ya saba yaron da bai fara cin abinci ba idan ya fitsari ana yayyafa ruwa ne kenan in ya fara cin abinci to za a wanke wurin ita kuma ya mace tun daga jaririyarta ya fitsari za a wanke wajen to wannan mata tana da wani masoyi sahabbai har suna mai suna mai alkunya da muhajiru ummu qais wanda ya hijira don ummu kai wannan mata ita kuwa baiwar Allah ce akwai imani yana santa ita kuma ta riga ta shigo madina ita ce mai yana so ya aure ta ta ce ba za ta aure shi ba sai ya shigo garin madina in ya zo ta amince za ta aure shi a duba sabbai ba abin duniya ba ne damarsu kawai imani da bin dokar Allah shi ne damuwarsu. ka duba ummu sulaim lokacin da abu talha ya ce yana son ta da aure mai ta ce kai kafiri ne ba zan iya auren ka ba in kana so na da gaske ka musulunta ni ko zan aure ka sadaki na shine ka. shi kenan ko da gaske yake yana son ta an kwali ya ja mai kenan <laughs> eh an kwali ya ja hula kenan shi kenan sai ta amince kuma ya aure ta kuma musuluncin sa ya kyau ina fata an gane musuluncin sa ya kyau saboda haka wannan mata dalilinta ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wannan hadisi shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce innamal a'malu bin niyyati dukkan ayyuka da niyoyi suke inna ma li kulli mri'in ma nawa kowane mutumi abin da yake nufi a rayuwarsa ka gana magana kan wa wannan mutumin kenan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli duk wanda hijirarsa zuwa ga Allah ne da manzansa fa hijratuhu ila Allah wa rasuli to hijirarsa yana ga Allah da manzansa wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha duk wanda hijirarsa domin duniya ya yi don ya samu duniyar ko imra'atin yankihuha ko wata mata da yake so ya aure ta fa hijiratuhu ila ma hajara ilaihi to hijirarsa yana ga abin da ya yi hijira dominsa ma'ana ladan da zai samu shine abin da ya tafi dominsa in ya samu to yayi yana faruwa a cikin mutane yana faruwa a cikin ɗaliban ilimi yana faruwa a cikin mutane sannan yana faruwa a cikin mutane gama gari ga mutum yana son mace ba musulma ba sai ta ce in zai aure ta ya yi ridda ana samu sai ya ce zai yi rida saboda ne wannan mata kaga ya fita daga addinin Allah haka kuma akan samu mutum saboda sanda yake yi wa mace ce ita ba za ta zauna a gari kaza ba sai dai a gari kaza in yana son su zo gari kaza kuma haka yake yi ko ya tashi daga wannan garin da yake ya koma ina wannan garin saboda ga inda ta ce mai za ta zauna ina fata an gane duk wanda ya dan duniya to hijirarsa yana kan wannan abin in ya same sa to shine ladansa kaga in ko bai same sa ba yayi jifar gajiyar faidu. ba wan ko bai samu wancan ba kuma ba ladan to a wannan hadisi malamai sun gina hukunci mai dukkan yawa kamar haka na farko imam bukhari a cikin sahihinsa da ya zo da wannan hadisi sai malamai kamar ibn hajar al-asqalani ya zo bari sharhin da yi na sahih bukhari akan wannan sai ya ce wannan yana nuna kyakkyawan niyyar imamul bukhari da ya sa shi ne hadisin farko da ya fara a cikin sahihinsa yana nuna kyakkyawan niyyarsa a wajen wallafa wannan littafi saboda ya daɗe yana jin labari har ɗaya daga cikin malamai ma'abuta ilimin hadisi ya ji yana cewa ya kamata a ce an samu littafi guda ɗaya wanda ya tattaro hadisai ingantattu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma magana Imam al-Bukhari ya ji shi sai ya kullaci abin aniya cewa shine zai zama farkon wanda ya fara wannan aiki kuma Allah ya karɓi niyyarsa ko bai karba ba ya amsa kyakkyawan niyyarsa shi da mahaifiyarsa duk mutanen kirki ne da mahaifiyarsa ta yi alwashi ne a kansa kuma Allah ya cika mata alwashi a kansa don ciwon ido ya kama shi ta yi tawassili da niyyar da ta yi tsakaninta da Ubangiji Allah ya makance amma ta roƙi Allah Allah ya dawo da idan kaga kyakkyawan manufarka Allah kan bi shi ya biya maka buƙatarka ta rayuwa ina fata an gane to wannan ya nuna kyakkyawan niyyar imamu al-bukhari abdurrahman ibn mahdi bijimin malami wanda ya rasu shekara ta 198 lokacin da ma'amun ya hau wato mulki a matsayinsa na khalifa da aka fara azabtar da malaman sunna ta wannan dalili bayan ya hau wanda shine wanda ya kwaitar da imamu ash-shafi'i akan rubuta littafin farko a ilimin usulul shi shine lokacin da ya ziyarci bagadada shine ya rubuta littafin wato ar-risala to yana cewa law sana'tu kitaban fil la ja'altu hadith umar bin al-khattab fil a'mal binniya fi kulli babin yace da zan wallafa littafi ne ba zan sa kowane babi a wannan littafin hadisin nan na sayyidina Umar a kowane babi da zan kawo yace sai na kawo wannan hadisin saboda muhimmancin me wannan hadisi a komai babin in zaka yi aure kaga ya shiga ko shi ma dan me zaka yi don Allah ko babin in zaka yi kaza duk abin da ka yi ya zama na cewa don Allah za ka yi shi yace to na kawo wannan hadisi a wannan babi har abdurrahman al-mahdi yake cewa man arada an yusannifa kitaban falyabda bi hadha al-hadith yace duk wanda yake so ya wallafa littafi to ya zama na cewa wannan hadisi shine farkon shimfiɗansa a littafin ya zama hadisin nan shi zai fara kawowa a matsayin hadisin farko saboda shine tushe da ginshiki na addinin musulunci kaga kamar Imam an-Nawawi yayi koyi da maganan wa Abdurrahman mahdi Allah ya ji kansa da rahama Imam Ibn Rajab al shima shi ma ya faɗi yace wannan hadisin yace wa hadha hadith wai wannan hadisin na Umar bin Khattab sai yace a'dul ahadith allati yaduru dinun alaiha yace wannan hadisin yana daga cikin hadisin da wannan addinin yake juyawa a kansa bi ma'ana yake zagayawa a kansa shine allati duru din alaiha wanda addini yake juyawa a kansa bi ma'ana duk inda ka zagayo je a kansa tar da shi imamu Ibn Rajab ya ce faruya an Shafi'i an rawaito daga Imam Shafi'i annahu qala cewa shi Imam Shafi'i ya ce al-hadith sulusul ilm wannan hadisi shine ɗaya bisa ukun ilimin duniya wannan hadisin na Umar wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh Imam Shafi'i yace wannan hadisin zai shiga babi 70 aka ce za a duke abinda hadisin nan ya kunsa sai an bude babi ɗaya biyu har 70 kaga ba karaman hadisi bane ko yace Imam Ahmad bin Hanbali Allah ya ji kansa da rahama ya ce usulul islam ala a ahadith fushan musulunci an gina shi ne akan hadisai guda uku hadithu umar imam ahmad ya ce hadisin sayyidina umar shine innamal a'malu binniyat abinda za ka yi a duniya kaga wannan hadisin ya shiga hatta murmushi in za ka yi sai ya shiga don Allah ka yi koko don gudun sharrin mutum mutum ko a akwai mutumin da kana ganin yayin da dan saki fuska saboda bala'in sharrin sa ko ba ka ba to dan me kai ka fata an gane duk wanda ka gani akwai wanda kana haduwa da shi saboda gudun sa sharrin sa sai ka saka mai fuska shine inna nabushu ala wujuhi qaumin wa qulubuna takrahuhum aw tal'anuhum muna sakawa wa'ansu mutane fuska amma a mu muna tsire musu muna kinsu akwai mutane irin wannan ko babu akwai sai ce to duk aikin da za ka yi akwai niyya sai ya ce wa hadithu aisha da kuma hadithin na aisha wani hadisi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun man ahadatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun kaga wannan hadisin shi ma ginshiki ne sai hadisi na uku shine hadisin annu'man bin bashir radiyallahu ta'ala anhu hadisin nu'man bin bashir nu'man bin bashir shine sabon farko da aka haifa a madina cikin mutanen madina kaga akwai mutane kashi biyu akwai almuhajirun akwai al'ansar muhajirun sune wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina al'ansar kuma sune mutanen da ke cikin garin madina to mutanen da ke cikin garin madina yahudawa a lokacin saboda yahudawa kashi uku ne a garin madina akwai banu nadir akwai banu quraiza akwai banu qainuqa wa'annan yahudawan sun shigo garin madina saboda daga sham suka taho sun samu labarin annabin ƙarshe zai zo a garin dabino garin madina sai suka yi hijira suka shigo garin madina burinsu in Allah ya tashi turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama daga cikin tsatsansu ne saboda annabawan Allah mafi yawa an same su daga cikinsu wannan shine manufarsu amma Allah cikin hikimarsa sai ya ɗauke kakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka daga madina sai da shi makka an haife shi a ina a makka kaga an yi difitin ɗin ne kenan kwakwalen ne yahudawa da suke burin a haife manzo daga cikinsu to wa'annan yahudawa sai suka yi asiri saboda su kuma aus da khazraj asalinsu ‘yan wato manoma ne kuma ‘yan kasuwa ne wa'ansunsu daga yaman da sauransu suka zo suka mana a wurin to sai yahuda suke ganin wa'annan mutanen ba suna hayyafa da yawa su kuma daman in yayi wuta yaya biyu ko ɗaya namiji ɗaya me ɗaya mace shine tunaninsu to sai suke ganin cewa fa in tafiya ta yi tafiya wa'annan mutanen aus da Khazraj za su fi su me yawa a garin madina to bari su haɗa fitina tsakanin aus da khazaraj saboda su rage yawansu a ga inda bai hude yake irin wannan fikira ita ce fikirarsa sai suka hada fada tsakanin ausu da khazraj shekara ɗari ana fada saboda dukansu makera ne kaga ko dole za su yi kayan yaki a hannunsu abin da faru kenan ko da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina sun tabbatar manzon Allah shine sai suka ce bari su yi asiri don kada sahabbai su ci gaba da hayyafa su yawa su zo su fi su yawa a garin madina kenan sai suka yi asiri kuma kuka wannan lokacin ba a ƙara samun wata mata ta haihu ba sai lokacin da asma'u binti abi bakrin matar zubair bin awwam bin khuwailid an wannan na khadija yi hijira ita asma'u ‘yar sayidina abubakarin ta yi hijira daga makka zuwa madina a satin da ta sauka garin madina sai ta haihu sai manzala ce ta karya logon asirin yahudawa da suka yi a kan cewa ba za ƙara haihuwa ba kaga ai ita 'yar makka ce ko to a cikin mutanen madina maman nu'man bin bashir ɗin nan ita ce ake kira amara binti rawaha ita ce ‘yar uwar Abdullahi bin Rawaha wanda aka kashe shi a yakin Mu'ta. Ita ko sai ta haihu, da ta tashi haifa, wancan ta haifa ɗa namiji aka samai Abdullah. Wannan ma sai ta haifa ɗa namiji aka samai Annu'uman. To shi ne ya rawaito wannan hadisin Nu'uman bin Bashir innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat halal a fili yake haramun a fili yake tsakanin halal da haram akwai wa'ansu al'amurra da suke cikin tsakanin halal da haram suna cikin shubha faman ittaka shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdi duk wanda ya kyamaci ya nisanci shubaha ya gudu da mutuncinsa da addininsa wa man waqa'a fi shubuhati duk wanda ya afka da kansa cikin shubaha waqa'a fil haram to wannan tabbas mutumin nan zai fada cikin haram sai ce karra'i yar'a kamar makiyayi ne da ke kiwo haula al-hima gefan iyaka yushaku an yarfa fihi yana gab da ya fada ko boundary an ce kada kai amma ka zo kana ta kiwo kusa da shi ka san wata rana ne dabbobin mai za su yi za su fada ciki sai ce ala sai amfani da harfu tambihin wa taukidin inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da iyakansa yana da boundary wa inna hima Allahi harimu iyakan Allah shine ababan da Allah ya haramta ni da kai kan ma'aikata sai ce ala inna fil jasadi mudugha ku saurara lalle a cikin gangan jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasadu kullu ruwaya bukhari da muslim kenan idan wannan tsokar ta gyaru gangan jiki ya gyaru wa idza fasadat fasada al jasadu kullu haka kuma in wannan tsokar ta lalace gangan jikinka ya lalace ga baki daya sai ce ala wahiyar qalbu wannan tsokar ba komai bace face zuciyarka idan zuciyarka ta lalace to kai ma gurbatacce ne idan zuciyarka na da kyau to kai ma mutumin kirki ne ko da kana da muni a fuska a ƙirar da Allah ya yi ka matukar zuciyarka na da kyau to kai kyakkyawa ne ina fata an gane saboda su mutane abin da suke nufi da kyau shine a gangare mai fuska mai kyau ko wanda duk wanda ya daga kai zai kalle kai ce masha Allah tabarkallah ko ba shi bane kyau kyawu shine kyawun zuciya dan adam yana zama mutum ta zuciyarsa ne idan zuciya ne kyau ne to ya zama mai kyau a wannan hadisin ai yana da alaka da wancan hadisin ko ina ce innamal a'malu binniyat dukkan aiki da niyya take to niyyarka idan ta zama kyakkyawa ga gangan jikinka gabaki da ya zama kyakkyawa idan kuwa niyyarka ta zama mummuna to ai ma wato jikinka ya zama gurɓatacce kenan kamar yanda malamai suke cewa to imamun nawawi a cikin littafinsa al da ya zo yana tattauna wannan hadisi a shafi na goma sha ɗaya ya kawo ƙaziya da matsala kamar haka ya kawo maganan abu ali fuzail bin Iyab. ya kawo maganan fuzail bin Iyad fuzail bin Iyad Allah ya ji kansa da rama ce tarkul amal li ajli nas riya'un duk mutumin da ya bar wani aiki kan mutane to wannan aikin shi mariya ne kana yin wani abu sai kaga mutane ci kai ana so mutanen nan harin bashi to shi mariya ne wal amalu li ajli nas shirkun ya ce yin aiki don mutane shi ma shirka ne kai barin ya abu kaza don mutane to shi ma shirka ne saboda man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan sai Allah ya ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada shine muhalli shaytan sai ce wal ikhlasu an yu'adika Allah minhuma ikhlasi kuwa shine Allah ya warkar da kai daga wannan cuta ta riya saboda riya yana rusa aikin mutum gabaki daya ai dalilin da yasa Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura zamu gabatar da abin da suka aikata mutum zai ga aikinsa gashi nan jibje ya Allah ce faja'alnahu haba'an mansura sai ce sai mu sanya shi kura abin kakkabewa zai yashi ba za ka ganshi ba kaga kura kuwa ba abin da za ka gani sai kwatanta shi da kafirai sai ce wallazina kafaru a'maluhum kasaradin bi'ati yahsabuhu adh-dhamanu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fa wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab yace wallazina kafaru waɗanda suka kafirce wa Allah a'maluhum ayyukan da suka yi a duniya kasarabin kaman kawalwalmiya shine miraj kenan ko a turanci kagan kana tafiya ai zaka ganshi a titi kaman ruwa ko kana tafiya a mota kuma kana zuwa ne baka ganin komai shine Allah ce kasarabin yahsabuhu dham'anu ma'a wannan kawalwalmiyan mai jin kishi idan ya hango shi daga nesa yana kallonsa a matsayin mai ruwa hatta idza ja'ahu har zuwa lokacin da zai zo wurin lam yajidhu shay'an sai ga ai ba komai kuma a wajen amma daga nesa yana ganin kamar ne ruwa ne yana ta gudu zai zo wajen yana zuwa da wajen lam yajidhu shay'an sai ga bi ga komai ba wa wajada Allah indahu sai tadda Allah a wurin mutuwa ya zo masa wato duniya kamar haka take ka ɗauke ta da zafi kawai sai ka ga mutuwa ta ta ɗauke ka ko waje da Allah inda hu sai ta Allah a wurinsa ko wafahu hisab a nan sai Allah ya cika masa hisabinsa sai Allah ce wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne bayinsa akan ababen da suke aikatawa Daga wannan yana daga cikin abin da Imam Nawawi ya kawo daga Fudail bin Iyad haka kuma abdullahi dan abbasin Allah ya yadda a gane sa yake cewa ɗan adam ana kiyaye shi ne gwargwadon niyyarsa ana kiyaye ɗan adam gwargwadon niyyarsa kyakkyawa ko mummuna ya ce ana ba mutum abin da yake so na rayuwa gwargwadon niyyarsa kyakkyawa ko mumuna. wannan yana daga cikin abin da wannan hadisi ya kunsa saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka yi istinbati da dama kamar Sheikh Saleh bin Uthaymeen da zo sharhin wannan hadisin yake cewa baya halatta mutum yayi hijira daga kasa ta musulunci zuwa wata ƙasa da ba ta musulunci ba saboda ƙasa ta musulunci babu wanda ya takura ka za ka iya bautata wa Allah a cikin natsuwa da yalwata in ka je ƙasa ta kafirai wanda za a takura ka to baka da uzuri a wurin Allah Kamar wanda manzon Allah wanda Allah ke cewa fi ma malaiku ke tambayar su qalu kunna mustad'afina fil ard ya faru da ku kuka mutu suka ce ah, wallahi muna cikin rauni ne ba a bari mu yi ibada aw lam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha ashe kasar Allah doron kasa ba tana da faɗi ba me yasa ba ku bar wannan garin abu garin da za a bakku ku bautata wa Allah yanda ya dace ba ba wanda zai tsangwame ku wanda zai kai yin addini kaga wannan yana da fa'ida mai dimbin yawa saboda haka sanin abin da hadisin nan ya kunsa a rayuwar mu zai taimaka mana wajen gyara niyyar mu da manufar mu a ababen da muke aikatawa wannan shine kaɗan daga cikin abin da hadisin nan ya kunsa sai dai kuma kamar kullun lokaci ya mana halinsa idan Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa mu za mu ɗauɗa kan wannan mu ƙarƙare shi sannan mu ci gaba da karatu saboda abin da hadisin nan ya ƙunsa na fa'idoji wanda malaman musulunci suke faɗi ba ƙaramin hadisi ba ne. amma da yawan mu mun shi kamar ba komai ba na'am na'am na'am ba ni na ce ba eh ya bari ya bari ku shi kenan karasa na'am eh dan asan sun je eh <laughs> Now, eh eh wannan kuma kuskure ne wannan ba da ladan aikin saboda ai shine maganar da ake yi shirkan da ake nufi shirkun niyya ba shirkan wancan babban shirkan ba ai shirka kara biyu ne ai ba a ce ba shirka bane ana nufin shirka ne amma na aiki bai fitar da shi daga addini amma kuma bayi da ladansa ya rasa aikin ai an aka ce shirka ta hada Allah da wani dan wa ake zuwa ta'ziya dan wa ake zuwa masallaci dan wa ake zuwa makabarta to sai kai kuma sai ka zo ka mai gori kaga ka bata me in ya ma daidan siyasa ne shi ma bai yi ba saboda duk abin da ake yi ana so ka yi shi ne don Allah to kaga babin da wato 'yan siyasa a nan to 'yan kaɗan ba su sha a wannan kofar ta mafi galibi zai yi ne yana rikodin wani abu ya zo ce to ga abin da muka maka kaga kenan ba dan Allah yayi ba ba za ka ce dukkan sun zama ɗaya ba akwai bayan Allah a cikin su nagartattu amma ɗaiɗaiku ne ina fata an gane amma ne duk abin da za ka yi in dai ka yi ne kuma kai wa mutum gori la tubtilu sadaqatukum bil manni wal aza Allah ya ce ku ata ayyukan alkhairin da kuka yi da gori cikarwa ai ni na mai kaza ka rusa aikin ka da ladan sisi a wurin Allah kamar ladan ka kenan ba ka ga mutane ba sun sani shi kenan saboda haka ka ga gara ka yi ma abu ba a san kana yi ba ya fi maka alkhairi sai da abubakar Allah ya ƙara yadda a gare sa lokacin yana kalifa akwai wata mata yakan je gidanta da safe ya share makauniya ce ba ta gani sassafe kafin kowa ta shi da duku-duku sai sulale ya fita da je gidan ya share mata gidan gabaki daya kwanukan gidanta zai wanke mata fiyas sannan sai ya fita yana fa kalifa shugaban duniya a lokacin wata rana na Umar yayi la'akari ah, sayyidina Abubakar duk safe ka kasan wazirin sa ne duk ba'an bawan Allah yana fita ina yake zuwa barin bincike shi ne ya dinga sulalewa yana bin shi a hankali har ya ga ya shiga wani gida ya shiga ya gama abin da zai ya fito ya wuce sai na Umar ya shiga bayan ya fita sai ya samu matar ya gama ya ce ba ta gani sai ce bari Allah sai ta ce eh na gajiya ta amsa ba gajiya lafiya komai lafiya Eh, ce wannan bawan Allah waye shi ce ban san shi ba in ya shigo gidan ki me yake zuwa yi tace bawan Allah kullum da sassafe zai shigo nan gidan ya share min gidana gabaki daya ya wanke min kwanuka na da tufafi na sannan ya wuce kin san shi ta ban san shi ba Allah bai saka masa da alkhairi Allah yayi kaza Allah yayi kaza Allah yayi kaza yanzu waye ya san wannan aikin da yi Allah ko da yi don Allah ba wani ya gani zai koyi da shi ba ina fata an gani ka ga masu yi wato aiki idan ka yi shi ma a ɓoye ta fi samun nasuwan yi don Allah a kansu zainuddin al'abidin zamaninsa jika ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a taɓa sanin cewa shi yake wani aiki masu ranar da ya mutu duk garin Allah idan ya waye da kansa zai ɗauki buhu na alkama a bayansa sai ya ajiye kafin asuba a kofar gidan makwabtanka kowa ya fito da safe zai shiga zai fita je Allah sai ya game buhun alkama sai dai ya ɗauka ya shigar da shi gida ba wanda ya san wace wannan aikin shekaru masu yawa yana wannan aikin ba wanda ya san wace yi sai ranar da ya mutu ranan da ya mutu aka zo masa wanka sai aka gwani bakin abu a anan alama mai kaya ke faruwa abokinsa ya ce ni dai nakan gan shekar kan ɗauki buhu anan kafaɗansa ta inda ke kai shi ba a ranan da ya mutu ranar ne babu wanda ya ga washe garinsa ba wanda ya ga buhun saman da aka saba ajiyewa a kofar gidan sannan aka gano shi ne ke yin wannan aikin kaga idan kai aiki na alkhairi bayan ka shuɗe lokacin Allah zai bayyana shi wani matin tana duniya Allah zai amsa kuma zai karɓa maka to shi sa ake so ko da yaushe mutum ya dinga ƙoƙarin yada alkhairi kuma ya tsarkake niyyarsa ina fata an gane ba a ce kada ka yi abu don ka yi shi wa'ansu su koyi da kai ba in ka san shi ɗin zai iya ribatan zuciyarka ka yi amma in ka san ba ka jin komai a zuciya kuma allon kake nufi kana yi ne don wani ya yi koyi da kai abu ne mai kyau musulunci bai hana wannan ba amma duk abin da ake so mutum ya gane ya tsarkake niyyarsa duk abin da zai yi ya san ya yi shi ne don Allah don shi ne kai wanda Allah ke karɓa shine fassaran wannan ayar ta cikin suratul mulk huwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine wanda ya halarci mutuwa da rayuwa dan Allah ya gwada kowa ya fi kyautata aiki shine Fudail bin Iyad da yazo fassara wannan ayar sai ce ahsanu amala shine ce aswabuha wa akhlasuha aikin da yi shi wanda ya dace da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aswabuha sannan wa akhlasuha kuma kayi shi ne don Allah sai ce duk aikin da kai duk kyawun sa in dai bai yi kama da na manzon Allah ba to aikin banza kai eh kenan na biyu koda yayi kama da na manzon Allah iri daya 100 bisa 100 amma fa babu Allah a cikin sa shi ma aikin banza kai dole sai ka hada wa'annan abun guda biyu kayi shi don Allah kuma ka yi irin wanda manzan Allah ya yi kaga yanzu ya kamata jama'a miwa kama adalci duk abin da za ka tambayi malami ko ɗalibin ilimi a kai a ce malam ne manzan Allah ya ce a yi a huta kama yanki matsalan amma an kace me ya kamata yana iya gama ra'ayinsa ina fata an gane kuma ra'ayinsa ba addini ba ne amma in ka tambaya menene sunna ta ce shi kenan sai ka tsaya shine hikimar da Abdurrahman al ya ce waya kif inda amrihi ka tsaya inda aka umarce ka wa nahihi da kuma abin da aka hane ka kaka aikata kaga ka huta ko manzo Allah ga abin da yace shikenan sai kai kamar sahabin da yazo ya samu manzo Allah dan kauye ne yace ya ma'aikin Allah menene Allah ya wajabta wa ɗan adam sai ce salloli guda biyar sai ce bayan su ba wani sai ce a guda biyar ne sai dai in kana so ka yi nafila sai ce a ni dai zan tsaya akan wannan wajibin sai haka sai manzo Allah ce in ya faɗi gaskiya to ya tsira wato in ya rike wajibin yadda Allah ya ɗaura masa ya ne ya tsira ya ce ni ba zan ƙara ba kuma ba zan rage ba kenan duk abin da manzala ce min shine to ba zan kara ba kuma ba zan rage ba sai manzala ce to ya tsira a haka kaga kenan ka tsaya daidai inda ka daura ka akai sai kaga ka huta amma duk lokacin da ka sa kana so sai an gaya maka abin da ka saba yi ko kuma abin da ka ga mutane na yi to zaka fada cikin halaka Allah ya ce wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka yi wa mafi yawan mutanen da ke doron ƙasa biyayya Allah ce za su ɓatar da kai daga tafarkin Allah in yattabi'una illa dhann Allah ce ba komai suke bi ba sai zato in hum illa yakhrusun kuma su kuwa ba komai bane makaryata ne su haka Allah fa yace ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ashe Allah ba fi kowa sanin mutane ba wanda shi ya halice su kuma shine mai tausasawa ne ba da labari akan kowa saboda haka ka tsaya ka bi dokar Allah a bisa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai don Allah sai ka tsira duniya da lahira irin masu yin wannan abin Allah ya shirye su mu kuma Allah ya kare mu daga fada cikin irin wannan ina fata an gane Allah ya samu dace ina gani shikenan za mu tsaya anan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk